من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا لتافنا العواصم من القواسم wancan zaman mun kai wala na kasa عهد ولا تهمت ولا خالف mun ɗibi inda shi ibn al-arabi ce bayan an naɗa na usman radiyallahu an an same shi a inda aka zace shi bai saba alkawari ba bai warware wani kulli da magabatan shi suka kulla ba wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Abubakar ko Umar bai keta wani makaruhi ba bai saba ma sunna ba haka ne ko mun ji gudunmu wanda ya bada har mun ji bayan mutane sun fara cece kuce kuduban da ya miƙe yayi yake cewa al'umma a wannan lokaci me yasa kuke zargi na ne ko kowane zargi kuke man bayan kowane rana ana raban arziki mun samu shaida daga Hassan al haka ne ko yau za mu tashi inda ibn al-arabi ke cewa ina ne wai a shi ne muka yi waƙar kanan na biyu nan ne za a tashi ibn al-arabi ya ce waƙar kanan biyu sallallahu alaihi wa sallam wasallam akhbara dama can manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasallam ya bada labari bi anna Umar shahid yace Umar shahada zai wa bi anna Uthman shahid kuma Usmanu shahada zai wa bi anna lahul janna kuma ya bada shaidan cewa sayyidina Usmanu yana dan aljanna ne ala balwa tusibuhu amma ko ta jarabawa wata musiba da za ta same shi shi sayyidina Usman haka ne ko masu irin nama akwai lambobi guda biyu mun tsallake ina ga naku gila ya hada lambobin ne wuri guda namu da ya ce wa bi anna Uthman shahid ya sa lamba kuma au tauraro ya sa naku eh. yau wato an Anas daga Anas dan Malik anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'ida uhudan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya hau dutsen uhudu wa abubakar da sai abubakar wa umar da umar wa usmanu da usman su hudu kenan na'am tauraro tauraro ya sa a naku footnote ne wasu kuma ba su da shi da yake mu ya dan kawo bukhari oh rawahul bukhari eh, ina ya kawo bukhari to eh ni na ba da rawal bukhari naku ya kawo rawal bukhari ko kitabu manaqib sahaba babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam law kuntu khalilan hadith anna anas eh kun naku da dan ya kawo inda ya ciro karatun nawa bai kawo ba an ga wajen yanzu um, ina nike subhanallah yawa farajafa bihim sai dutsen yayi motsi da takawansu dutsen uhudu fa fadarabahu bi rijlihi sai manzo Allah ya ƙara taka dutsen da kafan shi kaman kace ya buga kafan shi akan dutsen ya buga dutsen ya buga kafan shi akan dutsen fa qala yace mishi usbut ka tsaya yadda kake ka daina motsi usbut uhud dutsen uhudu ka tsaya yadda kake fa inna ma alayka nabiyun wanda ya taka ka annabi ne wa siddiqun da siddiq mai gaskiya kun san mun yi bayanin cewa an ce mutum ya zama siddiq wato sauran step ɗaya rigi da ya zama annabi wa ummuhu siddiqa a qur'ani ko kana ya kula ne ta'am in an ce mutum ya kai siddiq wato matakin imani ya kai faifayewa daga nan sai dai ya zama annabi a tare da kanka akwai annabi ne da siddiq wa shahidan da mutum biyu wanda za su shahada kaga waye ba faɗe su ba kenan da wa abubakar da wa ai da usman da umar da usmanu tunda su hudu ne an ce da annabi da siddiq da masu shaida guda biyu masu shahada kai guda biyu rawahul bukhari to ku kuna da shi nan shi kenan naku ya kare a sai me ba ni da shi oh huwa sababu ma sahaba min ad-difa a to kuma ya ci gaba da wani sabon karatu kabri ai ko zan karanta nawa kawai barin karanta nawa a nawa sai ya ce rawahul bukhari ku naku ya zo da bukhari tun daga farko wala ala hadal hadith watakila wannan hadisi huwa alladhi to an zo kana ku ko shine wannan da'a Usman ya ja Usman ila man as-sahaba min difa'i anhu sahabbai yace su koma gida kar su kare shi kun san lokacin da makiya Allah suka zo suka kewaye gidan sayyidina Usmanu wasu daga cikin sahabbai matasa masu karfi sun shiga gidan sun ce mishi to waɗannan makiya fa sun kewaye gidanka kada su yi banna kada su kawo maka hari su kashe ka ya ce ku tafi gida in dai a kaina za a zara takobi a yi fada in dai ni ne to ku bari kawai a kashe ni kuku rayu ya ce ku tafi gida sai ko suka koma watakila malin ya ce watakila wannan asari ne lokacin da ya tuna lokacin da suka hau dutse ne dutsen sai ya motsi sai manzo Allah ya sa kafin shi ya taka dutsen ya ce a akan ka akwai annabi ne da siddiq da masu shahada su biyu khashiyatan ala arwahil muslimin saboda yana jin tsoron a da jinin musulmi ma damal masiru mahtuman matukar dai dama matsayin shi mahtum tabbatacce ne tunda manzo Allah ya ce zai shahada ne ya isa ya wani mutuwan da ba na shahada ba abinda manzo Allah ya ce zaka rayu kanshi ba kanshi zaka rayu ba to tunda dai masiru mahtuman kashe shi za a yi to menene karkenta za su zo su kare shin kuma ai fadan a kashe su shi ma a kashe shi to gumma kawai a tsaya a haka sai mu koma Ah, sai wani footnote din ko ah. wa bi ana ah, lahul janna ala balwa tusibu an yi bayanin cewa usman na cikin aljanna amma akwai jarabawa da za ta same shi fi kitabi fadail sahaba ya zo a cikin littafin falalan sahabbai min sahihul bukhari a sahihul bukhari wannan iri ɗaya ne littafi na 62 babi na bakwai mujalladi na hudu shafi na 202 hadith abi musa al-ash'ari akwai hadisin abi musa al-ash'ari qala yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dakhala ha'itan ay bustanan manzala ya shiga cikin wani wani danga wato wata fadama galibi masu fadama za ga sun dan sa kara sun dan kewaye abin su ya shiga cikin wannan wa amarani bi hifzi babil ha'iti sai yace to in je kofan fadaman in yi gadi a rajulun yasta'zinu sai wani ya zo yana neman izini wato wani ya zo kofan ya tambaye shi ya manzala na ciki ce manzala na ciki ya ce to ka sanar da shi ina son ganin shi ya ce to tsaya nan kofa ya ya ga Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa idhallahu wa bashirru bil janna je ka ce mishi ya shigo kafin ma ya shigo ka ce mishi shi dan aljanna ne an gane ko fai za abubakar sai gashi a ce na abubakar ne sun thumma jaa akhar yasta'zinu shi dai koma kofa yana zaune abubakar ya wuce ya je hadar manzala suka zauna sai wani ya zo shi ma yasta'zinu yana neman izini ya je gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce idan lahu bashirhu bil janna shi ma kai mushi zini ya shigo ka kawo shi nan inda nake ka ce mai dan aljanna ne an gane ko fa'iza umar ko da ya zo sai gashi umar ne sun maja akar ya zinu sai wani ya sake zuwa shi ma yana neman izini na so ya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya zo ya gaya manzan Allah fasakata ko ha. ya ce ga wani nan shi ma ya zo gefen lambu ya ce yana son ganin ka shi ba musu ala sharaɗin duk idan ya je yana ce mazala wani ya zo ba yana buɗe ne ga waye ba a zai ce ne zai je ba labari ne wani ya zo sai in ya buɗe ne sai ga shi wane ne manzo ba yana tambayin shi ne ce ka je ka gani waye ba ka san shi ko ba a kawai haka yake ba da umarni saboda haka bai san waye ya zo ba amma da ya je faɗa fasakata hunaiha sai manzo Allah ya shiru bai ce kala bai dan yi shiru wani dan lokaci sun makala sana ya ce eh zallahu shi ma ka je kai mai izini ka ce ya shigo wa bashirhu bil janna ala balwa satusibuhu amma ka gaya mishi zai shiga eh au to nan an ka wuta ne ka gaya mishi zai shiga aljanna amma akwai jarabawa da za ta same shi shi wannan wanda ya zo na kudin a bayan musal ashari da ya koma ya bude fa'iza usman bin affan sai ga usman ne dan affan kaga shi ibrul arabi kawai ya ce mana kaza da kaza kalma biyu amma mu sai mun koma sai malamai sun kara mana shari sun fito da hadisan sai ga magabata suna magana ne da hadisi ba su ce manzo Allah ya ce ba amma maganar su ga hadisin ne yake tafiya muku sai an ruruna an yi kalici-kalici wannan ya ƙara nuna mana ya usman sai na usman yake kaga ya daidai da irin wancan karatun da makaranta na baya ko cewa sun zo amma shi da ya zo sai da manzala ya kinza an ga ah, waya ta kika na zo da waya yau kenan na'am sai wane ne wanzur ne ko Wanzo sahihul bukhari diba sahihul bukhari har wa yau littafi na littafi na nawa littafi na 62 kitab kenan babi na biyar da shida mujalladi na hudu shafi na 195 zuwa shafi na 197 da kuma shafi na 201 zuwa shafi 202 za ka samu wani asari yadda suka yi ta zuwa da yadda suka je a biyar aris can ma haka abin ya faru wa mithluhu kai akwai irin wannan hadisin fi kitabi fadailis sahaba a littafin da yake yin bayani akan falalan sahabbai min Sahihin muslim a sahihin muslim kaf littafi na arba'in da da hudu abin nan mujalladi na abin nan mujalladi na 28 da kuma shafi na 29 mujalladi na bakwai shafi na 117 zuwa shafi 119 min hadisi abi musa al-ash'ari aidan hadisin abi musa al-ash'ari har wa yau yayi bayanin shigowar waɗannan mutane kuma da yazo kan Usman sai ce zai shiga aljanna amma akwai balwa akwai wata musiba da za ta same shi Warwa ibn majah fil wahid wahid ashara ko ihda ashara abin nan ya imam ibn fitar da wani asari hadisi a babi na 11 min muqaddimati sunan a muqaddam na sunan nashi abin nan mujalladi na ɗaya, shafi na na 28 tabatu misra bugun kamfanin misra wannan ya zo da kamfani wanda aka buga a shekara ta 1413 ya sa muku taƙiƙi ko bai sa taƙiƙi wanda ya taƙiƙin shi ba bai sa taƙiƙi ba ko masu maktabatar salafiya ya zo da wanda ya taƙiƙin shi an muhammadu bin sirin daga muhammad dan sirin min a'immatit tabi'in shi muhammad bin sirin yana daga cikin a'imma shugabanni na tabi'ai wato ɗaliban sahabbai an ka abu bin ujura albalawi ya samu asari daga ka'ab dan ujra albalawi haliful ansar yana daga cikin masu kawance da ansarawa wa ahdul ladina shahidu umratul hudaybiyya yana daga cikin wanda suka halarci umran nan ta hudaybiyya wanda aka sulhu hudaybiyya ma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nazalat fihi ayatul fidya ayan fidya ta sauka a kansa ne aya wato aya ta 195 ko min suratul baqara suratul baqara in ka diba aya ta 195 ta sauka ne a kansa qala ka'ab bin ujra ka'ab dan ujra yace zakara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fitna wata rana manzon Allah sallallahu alaihi sai yi bayanin akwai wata fitina za ta taso an gane ko faƙar rabaha yadda yake bayanin a masallaci cewa ga wani bala'i nan ya tunkaro yana nuna bala'in kurkusai yana nuna bala'in a kurkusai ki famarar rajulun sai ga wani mutum ya zo ya wuce gefen masallaci bayan manzo asalam a cikin masallacin yana bayanin ga wani bala'i nan ya tunkaro kuma wannan bala'in kurkusa yake sai ga wani mutum ya zo wucewa mukannin rasi rawanin shi ba daurawa yayi ba da ya samu rawani wani lokaci zaka mutane sun san hizami sai sun rufo kansu haka ko to rawanin shi rufo kan shi yayi da shi ba daurawa yayi rawanin ya zauna ba sai ga wani mutum ya wuce ya ya ya rufo ya rufo ya rufo kansa an gane ko faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah ya ce haza yawma idhin alal huda yawwa kun ga wannan da ya zo wucen nan to a ranan da wannan bala'in za a zai zo shi ke kan gaskiya amma kuma shi za a sa a gaba Ga shi wannan mutum da ya zo wuce to kaga mutum yanzu misali muna zaune nana ana bayani sai mutum yanzu ya wuce ta kuma ya riga ya rufe kanshi galibi in ba an saba an san rigunan shi wa misali da sauransu ai kaga zai wuya a iya tantance shi sai saboda haka sai ya zo ya wuce ya cewa a wannan rana yana kan gaskiya an gane ko ina nake subhanallah subhanallah fakarraba fa wasabtu ah hadha yawma idan alhuda haka ne ko fa wasabtu yace sai na miki shi ka abun ujra fa khadtu bi adbai uthman da na fita sai na kama nan ɗin shi wato da ya miƙe kamar mutum ne ya miƙe sai ka kama shi haka kaga kai approachin nashi kenan ka kama hagun shi da damar shi adult shine nan nan da nan kaga an ka kama nan kaga yana tsaye kana tsaye kenan kuma dama ai yana tsaye ne sai ya fita ya ga waye da ya sai tsaya gaban shi sai kama nan ɗin shi ya ga waye yace sai na ga Usmanu ne sun mastaqbaltu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qultu hadha da nake rike da shi din nan to daga masallacin tunda ana kallo sai na ce ya rasulullah wai kana nufin wannan dana da na riƙe. in ji ka abu na ujira ga wa musalsalun kullama ala wasfin ata mithlu amma wallahi an anba'ani fata kadhaka qad haddathani fi qa'iman ba da an haddasa haddathani tabassama da haka wato eh, asarin ya zo da kyau ya ba da siffar kana nufin wannan ina niki subhanallah Eh, fakultu haza ƙala haza shi kana nufin wannan sai ce eh wannan wato wani bala'i da nan zuwa kusa kuma wannan a ranar yana kan gaskiya kaga kenan bala'in wa za ta shafa shi za ta shafa kuma a ranar da shi da wanda da duk abin da ke faruwa dai shi ke kan gaskiya eh, wato saboda haka wani asalin hadisi shi can malam ya riga ya gama ya ce mana bayana lahu lahul janna ala balwa tusibuhu ya dauka duka waɗannan hadisan ka riga suna cikin kanka Allah ya taimake mu wafi fi musnad ne ko wafi musnad ahmad a cikin musnad imam ahmad mujalladi na daya shafi na e, shafi na na 58 a tabatul ula rakam namban hadisin kuma namba 407 a tabatar saniya a bugu na biyu na bugu na biyu kaga ya sama littafin lamba an abi sahal an abi sahala daga abi sahala maula usman bara na usman wuhu tabi'i fiqa tabi'i fiqa Allah ka taimake mu dalibin sahabbai ne kuma fiqa amintacce ga hadda ga tsantsini yace anna usman qala qala yawmuddar usmanu ya faɗi yawmuddar ranan gida domin in kada karanta tarihin musulunci in kada ce yawmuddar ranan da aka ce usmanu duk dai a tarihin ka an sa yawmuddar kawai a saman guri an sa yawmuddar ranan gida ne to ranan da aka ce usmanu kenan ranan da aka yi ma usmanu da'ira hina husira lokacin da aka tsare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ahida ilayya ahadan yake cewa usmanu dama ya bani wani alƙawari. an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi min wani alƙawari kaga wannan wanda yake bada labarin bawa ne na gidan bara ne maula ne maula ni'ima bawa ne na gidan bayan gidan sun taru sun samu usmanu suna tambayan shi ga gida an ga mutane mukiya Allah sun kewaye gida da takubba sun wasu takubba suna suna ifice ifice za su duro wannan gida sai ce to ai dama ni manzo Allah ya mu alƙawari yi mu alƙawari. fa ana sabirun alaihi ni kuma zan yi hakuri da wannan alƙawarin da ya ma na bai faɗi wannan alƙawari ya musu ba shi dai wannan bawan ya kiyaye lalle cikin maganar da ya musu bayan sun same shi cewa an zo amma gida da'ira ya ce manzo Allah ya ce ya musu alƙawari to kuma zai za su yi hakuri zai yi hakuri akan wannan alƙawari wal hadith inda Tirmidhi Tirmidhi ma na da irin wannan asarin hadisi min tariqi wake ta hanyar wake wa qala hadithun hasanun sahihun yace hadisi ne hasanun sahih kun san Imam Tirmidhi na da irin wannan maimakon hadisi ya dauki hasan ko ya dauki sahihu shi duk sai maka shi sai hada sai ka ji malamai suna cewa to hadisin ya inganta ta wani bangare hasani ta wani bangare sahihu amma shi shi kare kare irin wannan usulubin galibi wayanda ibni wayanda ibni wani ibni majah ne ko wayanda majah eh, mujalladi na ɗaya shafi na 200 biyu da wannan eh, shafi na ashirin da takwas hadithani akwai hadisai guda biyu ahaduhuma li abi sahala daya hadisin abi sahala ne maula usman wal akhiru li aisha wa awradahuma al hakim fil mustadrak al sahihaini hakim ya zo da duka riwayoyin guda biyu a mustadrak nashi an aisha daga nana aisha radiyallahu anha an gane wannan ko kenan ibn al-arabi na bayanin cewa dama abin da ya samu sayyidina umar eh, usman dama Allah manzo Allah ya riga ya bayani shi Allah ya riga ya kaddara wannan amma shi layi ɗaya ya kawo mu ko sai da muka shiga sharhi sannan karatun ya fita mana sai mu koma sama wajen karatu wa huwa shi usman zawjuhu yawa wa huwa wa zawjuhu kaga haka yafi kamata wa huwa wa zawjuhu ruqayya ibnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi usmanu da matarsa ruqayya diyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa awwalu muhajirun ba'da ibrahim haka rubuta naku shi ne larabcin kaman abin nan wa huwa awwal muhajirun ba'da ibrahimul khalil shine wanda mutum na daya da ya fara yin hijira bayan ibrahimul khalil sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun san shi annabi ibrahim yayi hijira shine mutum na farko da ya fara hijira to ya sunanta hijira to wanda ya fara hijira bayan sai na eh, annabi ibrahim ya sunanta shi ne usman hijira daga ina zuwa ina daga iraki zuwa habasha annabi annabi ibrahim ya kaka dan iraki ne dan iraki ne bala'i ya bala'i bala'i ya bala'i aka haƙa rami ma aka wurga shi kulna yana rukuni bar da wasu ai da da iraki aka kulna yana rukuni bar da wasu ala ibrahim da ya ga abu ya rikice sai ya shirya kayan shi ya fita sai ya kama hanya ya tafi ya tafi habasha ka duba ko yanzu daga iraki zuwa zuwa zuwa habasha a ƙasa da nisa malam haka ya tafi ya sa gyautan shi fari ya ɗaure ya samu abin nan mayafin shi fari ya sa kuma shi ake raya shi a aikin hajji yana kaga mai harami na yi haka siffan annabi ibrahim ya fita ba komi sai ya gora ya karama da ruwa a cikinta ya fafata ya tafi a ƙasa ya gudu gudun hijira yake ba shi muke tattaunawa kai shi ba <clears throat> saboda haka shi ya fara yin hijira bayan annabi Ibrahim ya sunanta hijira da khala bihi fi babi awwalu man haka ne ko <laughs> Allah ya taimake mu wato da wannan ya shiga cikin littafin awwalu man kun san akwai kutubu awwalu man malamai malamai Allah ya saka musu da alheri an tantance komai a cikin musuluncin nan akwai malaman da suka koma suna rubuta wai a musulunci aikin alheri kaza wani lokaci ma har tsiyan sukan fitar a musulunci aikin alheri kaza waye ya fara yi wani lokaci wani lokaci musuluncin da ake magana musuluncin lokacin manzo Allah wani lokaci kuma musuluncin duniya gabaki daya duk annabawa ba musulmi bane to sai a ce a duniya gabaki daya a alherin musulunci gabaki daya tun daga tun daga annabi adam har zuwa lokacin da manzo sallam ya rayu waye ya fara kaza na alheri ko kuma abu kaza sharri ne a musulunci waye ya fara yi suna ce mushi awwalu man to ya shiga cikin littafin awwalu man shine farkon wanda ya fara hijira kamar yanzu a ce maka ne ai imamu tabarani yana da nashi na imamu tabarani yana da daɗin karatu domin shi in ya kawo wanda ya fara kaza a duniya ko alheri ko sharri to sai ya kare shi da hadisi kuma ya takaita mutum na farko da ya fara kaza ne kawai sai tsaya anan sai kawo asarin hadisi hadisi in guda 20 ne ko 30 suka ganda sai kawo kwaya ɗaya kawai sai ka kwara daya haka yayi tayi tayi ka kusan guda 100 amma ba iyakan su kenan ba kama ce manzo wane ne ya fara rubuta bismillahir rahmanir rahim awwalu man wa ya fara a duniya wannan asalin hadisi ne ingantacce manzo Allah ya ce annabi Suleiman ya fara rubuta bismillahir rahmanir rahim har manzo Allah da kanshi ya kawo wannan ayan wa innahu min Suleimana wa innahu bismillah yace kafin annabi Ibrahim ana faɗin bismillah amma ba wani taɓa rubuta su shi kamar liman ya tashi nan zai hudu ba wayo juma'a ba ya karanta ya ce fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa asanul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ta kawowa ya ce summa amma ba'du wa ya fara cewa summa amma ba'du a duniya manzo Allah ya ce annabi dauda ya fara cewa summa amma ba'du ba an yi gaban an yi ba Allah ana so mutane bayani a zo da mahada a faɗi summa amma ba'du duk wanda ka ja faɗi sama ba to ya biyo bayan na dauda ne kafin shi ba ba ta faɗa ba <laughs> kuma sai da gajiya to awwalu man awwalu man kamar kuma nasarin a ce wane ne zai fara shiga wuta waye zai fara shiga aljanna in an shiga wuta waye zai fara sa riga mutum na ɗaya don akwai sarabiluhum min qatranin rigan yan wuta Allah da kai shi ya bayani rigan yan wuta to waye zai fara sa riga rigan wuta ta wuta a wuta to shi ma an kawo shi manzo ya kawo wanda zai fara sa rigan wuta a wuta an gane ko to akwai su awwalu man awwalu man man an gane ko saboda haka sai da wannan ya shiga cikin littafin awwalu man malam ya sake footnote sai mu tsaya footnote din shi don mu samu karatun littafi na gaba lil jalali suyuti wa gairi wa gairihi imam suyuti to malam ya zo da suyuti ni nan tabarani na fada ko na imamu tabari to akwai nus imamu suyuti min al'ulama qablahu wa ba'dahu kutubun littafai ha fi tasmiyatil ashkhasi sun rubuta a faɗin sunayen mutane Allah allazina sabaqu gairahum ila shai min al'amali daga wanda suka riga 'yan uwansu fara wani aiki al wa wa ha? kama a wani al'umma ne a ce waye ya fara gina masallaci wane ne ya ai manzo Allah ce don ya gina masallaci ya gina magida gida aljanna ko to waye ya fara gina masallaci a wannan al'umma sai aka ce Ammar ibn Yasir asari sai ka ji asari ya inganta sai ce Ammar ibn Yasir ina dan kawo misali ne Ammar ibn Yasir shi ya fara gina masallaci a wannan al'umma gabaki daya ai manzo ya gina masallaci ko to da ya bushara ya ce duk wanda ya gina masallaci a samu wani mutum ya jagoranci gina masallaci ya gina masallaci shi kadai amma rubun yasir shi ya inganta shi ya fara yi a wani al'umma ha abada kuma ya ga wannan shi aka bi magabata za ka ji irin waɗannan abubuwan da yawa ce wanda ya fara kaza wane ne wanda ya fara kaza wane ne ko gari ku samu awwal man dan aikin alheri ne aiko waye ya fara zara takobi don Allah waye ya fara haniniyan dokin shi don Allah waye ya fara kaza don Allah don abubuwan alheri kaman Ka'aba yanzu ka je aikin haji an ka iske ana sahu a kewaye Ka'aba haka ko ai daga baya aka fara yi waye ya fara sunnanta sahun sallah a Ka'aba a zagaya shi ma duk akwai shi Khalid ibn Abdullah ne bude haka ne dai ga ku duba dai ku karanta shi da abin da a hada ake wa gairiha fa yaquluna masalan kana Uthman awwalu man hajara fi sabilillahi alhijratul ula ila alhabasha malam yace in in karatun bai fita ba misalin shi shine a ce kana usmanu awwalu man hajara usmanu shine farkon wanda ya fara hijira fi sabilillahi dan Allah alhijratul ula ila alhabasha hijran farko zuwa habasha ai manzo Allah ya ce ayi hijira ko zuwa habasha aka je aka dawo aka sake komawa sannan shi kuma ya hijira zuwa garin garin Madina Allah ya ce mu mun Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu sai mu sai mu ci gaba sai mu koma sama shi wurin arabi in ya tashi faɗin kalma sai ya faɗi kalma da mu sai ga mun shafi biyu muna kokarin mutum tantance me ya faɗa su in suna magana ba sai suke baka lokaci manzo Allah ya ce ba kawai magana zaka ji suna yi sai ka je sai ka ga sai ne a da yawa suka mai da shi kalma ɗaya ma ko kalma biyu alaku askari mu